ya yace annana ta min al-ansari wasu mutane cikin al-ansar mutanen Madina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'atahum suka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su ma'ana suka roƙe shi arziki sai ya ba su suka roƙe shi bukatar su sai ya ba su sun masa aluhu suka kuma dawowa karo na biyu suka roƙi bukatar su fa'atahum sai ya ba su sun masa aluhu a karo na uku suka zo suka yi tambaya fa'atahum sai ya ba su hatta nafida da ma'indahu har abin da yake wajen ma'aiki sallallahu ya salama ya kare fakala sai ya ce ma kunu indi min khairin ma kunu indi min khairin babu wani abu da zai kasance a wajena na alkhairi falan addakhirahu ankum wanda zan tsare shi mana in taskance in hana ku duk abin da yake wajena na alheri zan ba ku inda kuka tambaya wa man yastafif yu'iffahu Allah sai dai wanda kame? Allah zai taimake shi akan kamewarsa wa man yastaghni yughnihi Allah wanda iwadatu da abin da Allah ya azurta shi da shi yughnihi Allah Allah zai taimake shi akan wadata din Allah zai wadatar zai bashi wadatar zuci wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wanda ya hakuri? Allah zai taimake shi akan haƙurinsa wa ma utiya ahadun khairan wa auta min as-sabr ba a taɓa ba wa wani ba cikin mutane mafi alkhairi na kyauta mafi alkhairi na abin da Allah ta'ala yake bayarwa khairan wa ausa mafi kuma yalwa min sabri fiye da haƙuri fiye da haƙuri wani hadisi kamar da muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwadaitar da su akan kamewa sun tambaya karo na ɗaya na biyu har na uku suna zuwa su tambaya su roka ana ba su bayan abin da yake wajen Manzon Allah ya kare sallallahu alaihi wa sallama shine sai musu wannan nasiha da cewa wa man yasta'fizu Allah wanda ikami gabarin roko yayi hakuri da halin da ya samu kansa a ciki Allah zai taimake shi akan wannan kamewa wa man yastaghni yughnihi Allah wanda kuma ya wadatu da abin da Allah ya bashi na arziki to Allah zai taimake shi akan wadata wa man yatasabbar yusabbihu Allah wanda yake ya lazanci hakuri ya hakurkutar da zuciyarsa akan babu Allah zai taimake shi ma'ana ya zama mai hakurin to ko na abuwa guda uku da aka ambata al-isti'faf wal istighna was sabr duk wanda eh Allah zai taimake shi akai wanda bai yi ba fa haka zai kare ne zaka ce bai yi hakurin ba kuma ba dole ya samu abin da yake so baka kame ba kana tambayar mutane za a waye gari ta hana ka baka kame ba baka wadatu da abin da Allah ya baka ba za ka waye gari da abin da ka samu ba zai gamsar da kai ba kai ƙiyin haƙuri za ka waye gari baka yi haƙurin ba kuma abin da kake son baka samu ba ya za ka yi kenan ashe da ma ka yi haƙuri ɗin ka kame ka wadatu da abin da Allah ya baka sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa babu wata kyauta da za a yi maka mafi alheri mafi yalwa fiye da a baka mai hakuri haƙuri a sabr wani hadisi yana nuna mana yadda mutum ya kamata ya kame ya haƙuri game da halin da zai samu kansa a ciki tabbas ita rayuwar duniya rayuwa ce ta haƙuri domin ba dole ka samu abin da kake bukata ba duka a cikin hadisin akwai nusarwa da koyarwa akan kamewa bisa kunci na rayuwar duniya da wadatuwa da kamewa da yin haƙuri duk wanda yi wannan kuma Allah zai taimake shi akan haka sai yake cewa bayan an yi tambayar ko an roƙa ya bada sannan ya faɗi wannan magana bayan ya roƙa sun roƙa su waɗancan sahabbai al'amsar an ba su amma bai ce ba kada kuma roƙona kada kuma tambaya sai ya nuna me akwai halin da mutum zai samu kansa na kuncin da ba zai iya haƙuri ba in yi roƙa shi kenan in an ba shi fani'ima shi kenan ba ba shi ba dole ya haƙuri ya zai ga shi sun tambaya an ba su har ma wajen abin da yake wajen ma'aikin Allah ya kare sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna karanci da samaha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haƙuri da su wani ya zo ya tambaye ka ka bashi ya kuma dawowa ka bashi ya kuma dawowa ka bashi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk wanda kai mana wannan sai ka ga mun ce kai jiya fa ka zo ko shekarun jiya kawai a ce ba na ko a ce kaza a ce kaza to hakuri dai da yan uwanka yana da kyau shi ma hadisi na biyu a babin an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadisi abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda yana ke hannunsa la ya akhudha la an ya habla cewa ɗayan ku ya dau igiyarsa fa ya ba ala zahri yaje ya dauki yace akan gadon bayansa khairul lahu shi fi masa alheri min an ya'ti rajulan fayas'ala fiye da yaje wajen wani mutum ya roke shi a atahu aw mana'a ko dai ya bashi ko ya hana shi wannan hadisin ma dai yana nusar da mu akan mutum ya yi ƙoƙari ya je ya nemi halar ɗinsa kada ya tambayi mutane domin in ya tambaya ɗaya ne cikin ihtimalai ne ko dai a bashi ko a hana shi in an bashi dai manzo Allah yace al-yadu al-ulya khairu min al sufra wanda yake bayarwa shi fa alheri fiye da wanda yake mika ya anza saboda haka ya shiga as-sufla mai karba mai karba tunda in ya tambaya aka bashi kaskanci ne sannan kuma ana iya hana shi a hana shi ma in ya roƙa din amma idan ya je ya yi ita ya tsora a bayansa ya samu alheri ko da yake ya wadatu sai Allah ya wadatar da shi yau Allah godiya sai Allah ya masa albarka cikin abin da ya samu ko da ɗan kaɗan ne domin bisa al'ada yi ita ba a samun abu da yawa a ciki mafi kankantar eh, shi ne ƙananan sana'o'i amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa ai hakan shi ya fi mu alheri ko da kana ganin akwai kaskanci ka je kai itan a bayanka ka zo ka saida dan abin da ka samu Allah ya ma albarka shi fi alheri fiye da mutum ya je roka a bashi ko a hana shi mun bayyana cewa a wannan hadisi malamai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falala ta yin sana'a kuma suka ce a sana'ar da mutum zai yi da hannunsa shi ya yafi masa alheri kamar yadda muka karanta a darasi da ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wa inna nabiyallahi dawud ya akulu min amali yadihi annabin Allah annabi dawud yana cin abin da yayi ne ma'ana ya tsorurta ya samu daga aikin da yayi da hannunsa aikin da yayi da hannunsa saboda haka yin annabin Allah zai yi sana'a dan ya ci abinci ya samu abin da zai rike kai ka fi cancanta ka yi haka ka je ka nemi ainihin wato rabonka a cikin arzikin da Allah ya aje ma a duniya domin ya ce famshu fi manakibi hau kulumin riskihi ku tafi cikin sassan wannan duniya ku ci daga arzikin da Allah ya ajiye akwai arziki a duniya kawai dai yana bukatar sai ka motsa ne yawa motsa kuma kowa da irin yadda Allah ya rubuta wani sai ya yi doguwar tafiya wani kuma a kusa zai samu saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da mu zuwa ga alkhairi na yin sana'a ko da ko karamar sana'a ce yin ice ba laifi bane tunda halal ɗinka kake nema ya fi ka yi mai khairul lahu min an yas'ala an-nas ya fi fiye da ka roki mutane in ma sun baka ne kaskanci ne ma ba su baka ba kaskanci ne وانا كيم بن العزام رضي radiyallahu ta'ala عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني حكيم بن حزام الله قال ما سيدا yace na je wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama nace ya ma'aikin Allah a bani ya tambaya yake ta fa atani sai ya bani abin da na roƙa na tambaya sun masa'altu karo na biyu na roƙa fa'atani ya bani sun masa'altu karo na uku na roƙa fa'atani ya bani har sau uku amma bai hana shi bai hana shi kaga wannan yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haƙuri da da sahabbai duk wanda zai zo ya tambaya za a bashi za a bashi amma dai ana nuna wa mutane cewa ba tambayar ce mafi alkhairi ba haƙuri shi ya fi alheri ko da za a baka ko da an ka tambaya za a baka kai haƙuri shi ya fi maka alheri hakim ibn hizam ya ce sau uku ina tambaya ana bani sun makala a karo na uku sannan sai ce da ni ya hakim ya kai hakim inna hadal mala khabiratun hulwa ita wannan dukiya da kake gani tana da banƙaye a ido kuma tana da daɗi a baka khajaratun hulwa an hada abubuwa guda biyu wanda dan adam yake ne yake kwadayi dama ai kwadayin bai wuce abin da za ka yi bakinka ka ji ɗanɗano ba ka ji ɗanɗano ka ji zaƙi ko ka ji ɗan gishiri-gishiri ko ba haka ba tambaya ne dama ma'ana duk abin da mutum yake nema ya kai baka dai dama so yake ji daɗi to hulwa shi ne abin da yake lalle mai daɗi akan harshe khadir kuma dukiya tana da daɗi saboda duk abin da ake kawar duniya za ka gani ana yi masa ado kaga ya ya burge mai kallo mai gani saboda haka sai haɗa wannan guda biyun yace dukiya tana da wannan guda biyun khadiratun hulwa tana da ɗanɗano kuma tana da bankaye tana da kyan gani amma kuma ba wannan ce maganar ba ba dukiyar da za a samu a ji daɗi a ci ko a biya bukatar adan duniya ne ba faman zahu bi wata nafsin buri lahu fihi akwai wanda zai nemi dukiyar dan yi ne ya ji daɗin ya ci kuma ya yi ado to wanda ya nemi dukiya bi wata nafsin da kyakkyawar zuciya sakhawati nafs yani min kairi a ah, wato sharahin ba tare da haɗama da kwaɗayi ba ba tare da kwaɗayi hir da kuma sharah kwaɗayi da haɗama ba a ya nema ta hanyar halas da haƙuri min gairi a faman aka zo bisa kawata nafsin yani min gairi hirsin wa sharah ba tare da kwaɗayi da kuma yawan buri ba kasan shi kwaɗayi da handama shi yake sa ba za a yi haƙuri ba mana ba a ƙoshi shi ne sharah da kuma hirs shi ya sa ya ce man aka zo bi ha wata nafsin wanda ya nemi dukiya da haƙuri a zuciyarsa ba tare da kwaɗayi mai yawa ba ba tare da handama ba to buri ka lahu fihi dan kaɗan da ka samu sai a yi ma albarka dan abin da ka samu ko ya yake buri ka lahu wa man akhadahu bi fi naftin. amma wanda ya mu dukiya ta wajen ishrafu nafsin ma'ana a miƙa wuya da ɗaga kai da neme-neme ishraf yana nufin tatallu ma'ana ya yi ta leƙowa ya nema a can ya nema a can yana ma'ana ya kasa hakuri saboda kwaɗayinsa yana da yawa sai ce lam yubarak lahu fihi ko ya samu ba za a yi masa albarka ba wato abin da ya kamata mu gane shine wannan kalma ta albarka din ita ake nema a cikin dukiya ita ake nema a cikin dukiya in an samu dukiyar ba Allah ya cire mata albarka to za ta zama ba a more ta ba gashi dai an tara amma ba ta da amfani haka za a kare a barta sannan kuma a je a amsa tambaya min aina tasabahu wa fima anfaqahu ta ina aka samu ta ina aka tafiyar da ita to saboda haka haƙurin shi yafi bi sannu sannu shine sakawatu nas ba tare da roƙo da bibiya da mula da wane ne da wane ne ba haƙurin ne sai manzo Allah ya ce wa kana kallabi ya'kulu wala yashba wanda ine mu dukiya bi israfi nafsin wajen miƙa wuya da lekowa da rashin haƙuri ba za a yi masa albarka ba to in ko duke ba ta albarka ba wa kana kallabi ya'kulu wala yashba zai wayi gari ya zama kamar wanda yake ci baya koshi ba zai daina ci ba kenan ma'ana ba zai daina hankoran neman ba gashi yana samun amma bai masa albarka ba sai ga kamar bai samu ba sai manzo Allah ya ce wal yadul ulya khairun min al yadi sufla kuma hannun da yake miƙawa fa shi yafi alheri fiye da hannun da yake karba kaga bayan ya ba hakim ibn hizam har sau uku ga abin da ya masa wa'azi da nusarwa qala hakim hakim sai ce fa qultu ya rasulullah na ce ya ma'aikin Allah wallazi ba a saka bil ya gane saƙon shi ka ya gane ya fahimci ma'anar ya fahimci ma'anar saboda haka yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la arza'u ahdan ba'daka shay'an bazan kuma roƙon wani ba bayan ka daga yanzu din nan ba wanda zan kuma roƙa shay'an ko menene ba bazan kuma ba hatta ufarika duniya har in bar duniyar nan ni da in ce ba ni kalas har sai na koma lahira fakana abubakarin abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anu da aka bashi shugabanci yad'u hakiman ila al-ata a hukuma in an samu dukiya ana rabawa mutane sai ce hakim zo karbi rabanka a ya ba yace a a an yakbala minni ce ba na bukata ana ce ba zan karba ba mai na umara radiyallahu da ahu sannan bayan na abubakar ya koma ga Allah umar ya zama halifa in an samu dukiya da ake raba wa mutane ta hukuma sai a ce gashi zo ka karba fa'aba ya ce a bana bukata to ai abin mamaki da ya kamata ka tambaya ai ba shi je tambaya ma wannan kamar cewa aka zo ga raban kai ko kaga wannan shi a fahimtar da yayi ma kawai ka hakura kawai ko an baka shine ai abin nan din sakawa ta nasu ma'ana gamsuwa da wadatar zuci in an baka ce a alhamdulillah dan abin da yake shi ya ishe ni saboda haka ko hukuma ne ta bashi baya karba fa ba an yakbala minhu fa kala umar da umar ya ga baya karba a bashi baya karba sai ya kafa sheda yace inni ushidukum ya ma'asir muslimin to ku saurara ya tare musulmi ku je wannan ala hakimin gafa hakimin nan an ni uridu alai haqqahu min hadha alfai an samu dukiya ta fai'u ina ba shi rabon safa ya ba ni a kuza shi fa yake karba ba ne ban ba shi ba kar wani ya je ce ba ba shi ina na hakim na ba shi bai karba ba walam yarza hakimun ahadan minan nas ba'da rasulillah hatta tuwfi hakim bai kuma karban wani abu a wajen wani ba bayan wannan maganar da ya saka da manza Allah har ya bar duniya ya haƙura dan abin da ya samu ta hanyar sana'a ta hanyar abin nan din kenan bai kuma karba wani abu a wajen wani ba saboda ne saboda wadatar zuci saboda haƙuri kuma banda saboda tasirin wa'azi su da yake in an musu wa'azi suna suna ɗauka suna tasirantuwa da wa'azi eh, to me kake bukata kaga yanzu shi da yace da aka gaya masa in dai ka samu kai ta hanyar haƙuri to Allah zai ma albarka to ya yarda da albarka wancan ko in ka samu ba ta wace hanya ba za a cire albarka kaga me amfanin a cire albarka ai gwanda ba a bakar ba kawai ya haƙura ya haƙura wani hadisi na hakim ibn hizam radiyallahu ta'ala anhu yana nuna istifaf kamewa gabarin roƙo to shi ya ma ba ma kamewa ba ma roƙa yake ba amma ba shi ya ce ba kamewa gaba ɗaya ma gabarin abin da ke hannun mutane wanda hafi ma inda nasi yuhibbukan nas ya haƙura ma da abin da ke hannun mutane babin da yake magana akan roƙo ko kuma nesantar roƙo suna nan hadisai da yawa a wannan babi malamai suka ce roƙon iri uku ne akwai roƙo haram akwai roƙo makru akwai mubah wanda ya halatta roƙo wanda yake haram ya ce liman sa'ala wa huwa gani wanda iruka alhali yana da wadata kana da wadata ana miƙa aka miƙa hannu to in ka karɓa ka karɓi me haram ba halal bane kana da wadata a miƙa ka karɓa ko ruwan abin nan abin nan ne ruwan roba na na na sabin ha to zaka iya saya dan me ka bari wanda ba zai iya saya a bashi wani? in ka karba ba karba halal din ka ba karba halal din ka ka da kai tunda zaka iya saya kana da wadata ka kyale an kawo ne ga wanda yake da bukata ga wanda bai da halin ya saya dan me zaka karba alhali kana da hali ka saya kana da wadata saboda ka duk wanda aka bashi ya karba ko ya roka yana da wadata to ya karbi ne haram ko ya nuna bukatarsa alhali yana da wadata ana rabawa ya kamata ya kau da kai ya nuna yana bukata aka ba shi kuma ya karba wannan haram ne makaruhi kuma shine wanda roƙa wa indahu ma yamna'uhu an zalika bayi da shi da yawa bayi da shi da yawa dan abin da yake da shi kadan ne matuƙa amma aka ba shi to abin da ya kamata ya yi hakuri. ya wadatu da abin ɗan kaɗan ɗin da ke hannunsa kar ya roƙa in yana da shi ɗan kaɗan kada ya roƙa ya wadatu da ɗan kaɗan ɗin da ke hannunsa wa inda hu ma yamna'uhu an zale. yana da ɗan abin da zai haƙura to ya haƙurin shi ya fi masa fiye da me ya roƙa fiye da ya roƙa yana da abin da zai ci shinkafa da wake sai ci sai ya ƙara da miya to wannan miyar makaruni ne ce a taimaka masa don ya ci shinkafa da wake sa mata miya ko ya ce sai ya kara da salak ko da wane ne da wane ne a'a ai yana da shinkafa da wake sai ya sa mai kawai da yan yaji ya haƙura amma ya ce sai ya kara kaza sai kaga duk wannan ƙari ne wanda yana da abin da zai wadatu duk da ƙarin yana inganta ta to amma wannan ma zai ce rayu sai ya haƙura da wanda yake da shi wa'azin kamar ba da mu ake ba <laughs> na ukun yace mubah shine liman sa'ala bil ma'ruf qariban aw sadiqan wanda bai da shi kuma ya tambayi ya roki qariban aw sadiqan makusancinsa ko aboki wanda ake hulɗa bai da shi kwata kwata kuma bai da zai to in ya roka shi kan ya halatta ya roka shine lisa'ili wal mahrum din as wanda yake tambaya alhali yana cikin halin bukata yana cikin halin bukata wanda in bai ruka ya abin nan ba to zai iya tozarta zai shiga halin kaskanci eh, da wahala da watakila ma halaka watakila ma halaka kamar yadda na faɗa wannan babi akwai hadisai da yawa mu karanto in kaɗan daga ciki akwai hadisin da asiyar sa'adi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma aganaka Allahu fala tas'al an-nasa shay'an in dai Allah ya baka yar wadata ma aganaka Allah ma ko da ya yake to karka roki mutane shay'an wani abu fa inna al-yad al mutiya hannun da ke mikawa shine mai bayarwa shine mai falala da daraja wa inna yad al al-mu'ta hiya al-mu'ta wanda yake karba kuma shine sufla din ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ya rawaito ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma man ta'ala wa lahu ma yughnihi ja yawm al-qiyamati wa wanda ya alhali yana da ɗan abin da zai wadatu da shi zai zo ranar alkiyama da shi da roƙon ne yake khadushin au khamushin au kaduhin karta a fuska kamar a ce irin dabbobi masu farauta din nan kare ko zaki ko damusa ya karci mutum ya yake bari zai bar zai bar alama ta karta din nan ko ba ka to za haka zai tashi ranar alkiyama duk wanda ya ga fuskar shi da alamar to ya san cewa duk wannan roƙo ne gwargwadon yawan abin gwargwadon yadda fuskar za ta tashi a abin nan kaga cewa yi man sa'ala walahu ma yughnihi dan abin da zaka wadatu zaka iya haƙuri ka kasa haƙuri to zai zama maka illa zai zama maka illa a hadisin hadisin amru dan abdullahi dan amru Allah ya kara masa yadda yace la tahlu sadaka li gani wala li mirratin sawi bai halatta a da sadaka ga mawadaci ba ko wanda yake da karfi mirra ne zai mirratin sauyi wanda yake da ƙarfi ma'ana abin da mutumin da yake da ƙarfin nema zai iya nema almuhim hadisai ga sunan da yawa da manzan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama tambaya ko roƙo ko roƙo kuma da illarta kamar yadda zamu gani a hadisi na gaba da illar roƙo a hadisi babi na gaba zai nuna mana to wai nawa nema wanda zaka iya roko ma'ana in ma za ka buƙatar kamar in ka kai wani level na na babu babi na gaba zai gaya mana babi na gaba zai gaya mana bab man atahu Allah shay'an min ghairi al-mas'ala wala ishraf bi nafsin to wannan kuma wai yana daga cikin adalci na shari'ar musulunci can kaga an hana roƙon an nuna aibinsa ko sai kai karka tambaya amma wanda izo ibaka kuma ka karba domin ita kyauta akwai girmama a ciki wanda ya baka kuma bai kamata ka watsa masa ta bakin bahaushe kasa a fuska ba ko ba haka tunda ba kai ka roƙa ba baka bi abin nan shine man atahu Allah shay'an min ghairi masala aka kawo Allah ya turo wani ya baka baka roƙa ba wala israfi nafsin ba kai ka nuna bukatar ka ba shikenan sai ka karba ba laifi kai ba nan nan ba kai laifi ba bal ma ka gyara mu'amala ka da mutane domin a girmamawa ce wani zai bi girman ka ne ya baka wani ya kimanta ka ko ka ce a bana bana su bana su ka ga baka kyauta mata shi yana ga yayi abin alheri so yake faranta maka domin shi ma ya ga ya samu lada to bai kamata kai masa haka ba an umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu kala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al'ata umar dan khattab Allah ya kare yadda gare shi yace ma'aikin Allah yakan aiko min da kyauta sallallahu alaihi wasallama fa aqulu sai ce a'tihi man huwa afqaru minni ilayhi minni ya rasulallah a aika wanda ifi ni bukata wanda ifi ni bukata ga wannan abin fakala sai manzo Allah yake da ni wata rana khudhu karba abin da aka baka ya Umar idza ja'aka min hadha al shay idan aka aiko maka ko yazo maka wani abu na dukiya wa anta ghairu mushrifin ba kai ka nuna bukatar ka mika wuya ba wala irin baka roka ba fa khudhu ka karba wa ma la fala in ko ba zuwa aka aka baka baka kau da kai kar ka nuna bukatarka fala tutbi'u nafsak kar ka nuna bukatarka ka ka nuna ranka ibo wannan abin kama fidda shi a ranka a wata riwaya yake ta fa khudhu wa fatamawwalhu fakhudhu fatamawwalhu ka karbe shi ka aje shi a matsayin dukiya ai ba laifi bane ka aje dukiya in wani izo ya baka kyauta to shikenan ka karba ko kuma kai din ka karba ka ba wanda kake ganin yana da bukata ka ba wanda ganin yana da da bukata in dai ba kai ka nuna bukatar cewa a baka ba an zuwa akai aka baka ba laifin ka bane amma in ba shi ba cewa zuwa akai aka baka kar ka nuna bukatar ka kai wannan hadisi eh, imam at-tabari yake cewa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa khudhu ka karba ko min hadha al هذا shay'un wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fa khuzhu ka karba to wannan umarni ne ai to umarnin wani iri ne umarni ne na dole mana lalle ka karba karkaki ko kuma mustahabbi ne ko yaya ya imam sabari Allah ya masa rama yace ikhtalafu ulama fi qawli fa malamai sun yi sabani game da fadin ka karba bayan sun yi ijma'i ala annahu amru nadbin wa irshad cewa ka karba din nan ba umarni na dole bane na'a na mustahabbanci na mustahabbanci wataƙila za ka iya samun kanka a wani yanayin da ba za ka karɓa ba saboda wani abu da kake tunani to in ba karɓa ba ka yi laifi ba an gane ko to amma karɓar wace irin kyauta ce in aka ma za ka karɓa fakala ba zuhun huwa nadmun li kulli man utiya atiyatan an yaqbalaha sawa'un kana al-mu'ti sultanan aw ghayruhu aw ghayruhu aw ghayruhu to wannan maganar nan take wanda ibada kyautar da aka ce ka karba a bisa mustahabbanci wai suka ce kowa ya ba karba ko wani attajiri ko wani dan uwanka ko wani sarki mai mulki salihan kana au Fatikan ko salihin ne ko kuma ba mutumin kirki bane amma dai ai tun da ya baka in kana mimman tajuzu atiyatu in dai ya halatta karba sai karba an gane ku ma'ana an kasan dukiyar ka gamsu cewa ta shi ce don halinsa ba zai hana karba ba ko don mai mulki ne ko abin wannan mai ya ce ruwa yana bi horaira a rahoto daga abu horaira Allah ya kara masa yadda kala ma ahadun je ilai hadiya illa ya yace duk wanda ya bani kyauta in ji abu zan karba fa amma na as'ala fala ni dai ba zan roƙa ba amma an ka kamo in ji abu horaira zan karba abu darda shi ma an rawaito irin wannan maganar aisha Allah ya kara mata yadda ummul mu'minin ta karbi kyauta daga shugaban mu ne muawiya radiyallahu ta'ala anhu habib bin Ali thabit yace al-mukhtar wani gwamna cikin gwamnonin da suka yi zamani da sahabbai yana kawo eh, ibn umar da ibn abbas kyauta wani gwamna ne kuma yana karba usman da affan Allah ya kara masa yadda yace jawaizu sultan la mudabi zaki kyautar eh, sarki naman barewa ne mai lafiya in an kama karba ka ci abinka ma'ana da yawa sahabbai sun yi mai har ta ma ga al-Hussein ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu an yi masa kyauta kuma ya karba Muawiya ai aiko masa da kyauta Hussein ibn Ali kuma ya karba kaga waɗannan sun yadda kenan an baka koda kyauta sarki ce zaka iya karba amma Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein shi sai ya ce a'a sai yake cewa game da hadayar sultan kyautar sarakuna in alimta annahu min ghasbin wa fala taqbal in ka gane ko ka san suna kwace ma'ana sarakunan azzalumai ne karka karbi kyautar su karka karba wa illam ta'rif faqbal in dai baka san yana mu'amala da kwace da zalunci ba ka karba ba kai laifi amma azzaluman sarakuna ba za ka karba ba ba za ka karba yace wa ma kana mimma ma'tam fa huwa alaihim idan ka karba ma'ana tun da baka ga zaluncin ba ba zalimai ne in akwai wata matsala su suka yi matsala ta ce kai ba ka ba ruwanka amma akwai wanda suka ce a'a ba za su karba ba ba za su karba ba kyautar sarakuna ba sa karba kuma akwai su daga cikin sahabbai da manya-manyan bayan Allah ba su yadda ba akwai masuruk ɗaya daga cikin malamai aka ba shi kyauta wani sarki salatin alfan ya ce a'a baya bukata aka ce karbi mana sai ce lau akastuha aka ce da shi biya rahiba ka karba mana ka ba baka so ka ba ka ake su amfana sai yace lau an na lissan naqaba baitan ma ubali akastuha kana ganin ina ganin barawo ya fada gida ya yi fashi kuma ya zo ibanin karba ya nuna kenan yana kokonton kyautar ne sarakuna saboda bisa al'ada mafi yawan lokaci suna suna suna yin zalunci ibn sirin ya ki karɓar kyauta daga wajen sarkin lokacinsa hisham ibn urwa wata wanda zai nuna maka cewa fa ba wai magana ake ta sarkin ma irin sarakunan mu ba fa kaga muna da matsala fa a'a mutane ma wadda waliyan sarakuna ne su a sarakunan ma waliyai ne domin ma ba su karɓi sarauta ba waliyai ne irin abdullahi dan zubai ka san wai abdullahi dan zubair tsananin addininsa da zafinsa ya aika urwa hisham ibn urwa da kyauta hisham yake a bana bukata abdullahi dan zubair ka san wai abdullahi dan zubair yadda yake da zafin addini amma hisham ibn urwa yace a a ba zai karba ba ba zai karba ba yace wa dan uwansa akhi ruddaha kamar masa abinsa ba na bukata yace fa ma akala adun wa huwa ghaniyun ana illa ahoja Allah ilaha in dai na karba ka karba abin to kuma sai Allah ya sanya bukatar ka a irin wannan sai ya sa kana leke-leke wanda ka haƙura ibn munzir yake cewa kare hajjawaizu su san muhammad ibn wasi wa sauri ibn mubarak wa ahmad imamu ahmad kwata-kwata baya yadda a kawo masa kyautar sarakuna baya yadda baya yadda yana ma fada da ɗansa akan karɓar kyautar sarakuna baya ko da wasa baya karɓa amma wasu ka ce zalika nadmu ila qabuli hajjaz duna ghairihi wasu ka ce a'a kamar yadda aka faɗa a baya in dai ba zalunci yake a fili wadda kake ganin ya bayyana a fili ba za ka karɓi kyautar sarki ba laifi ba ne kenan kaga magabata sun kasu gida biyu wasu sun ce a karɓa su kuma dan tsaninsu da yawa suka ce ba za su karɓa ba imam ya yace wa sawabu indi annahu nadbun minhu ila qabuli atiyati kulli ofin za'iza ja'iza li sultanin kanat au ghayrihi shi kuma abin da imamu sabu ya ce amma ni ina ganin asawa abin da ya fi inganci a wannan matsala in ji aka baka kyauta ba ka tambaya ba kowane ne ka iya karba saboda ga hadisai nan da suka nuna ga hadisin umar ma ko karara wanda muka karanta gashi nan ya faɗa idza ja'aka min hadha al-mali shay'un wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fa khudhu ai hadisin karara a fili ki karba sai ce wa amma in ka in kana man kana al'aghlab min amri annahu la ya'khudhu al-mal min wajhi amma idan shi wanda yake ba kyautar yana mu'amaloli na haram baya karɓar dukiya ta yin tadaci to bai kamata karba ba sai kai tsantsani ka kyale masa ajinsa in dai kaga yana mu'amalolin da ba daidai to wannan dai al-istighfar anil mas'ala ko man ata Allahu shay'an min ghairi mas'alatin wala israfi nafsi bab man salan nasa takassuran babin da yake bayanin mutumin da ya roki mutane dan yayi me ya kara dukiya akan dan ya tara dukiya da roko takassuran dan ya tara dukiya da roko shi kan yi haka ya zama mai abin zargi abin zargi man sa'alan nasa takassuran wanda ya tambayi mutane dan ya tara da yawa me hukuncin sa abin zargi ne haramun ne ba daidai bane an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kala kala annabi sallallahu alaihi wasallam ma yazalu rajul yas'alu an-nas manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane hatta ya ce yawmal qiyamati laita ala laysa fi wajhi muz'atu lahmin zai zo ranar alkiyama a fuskarsa babu ƙwayen nama ma'ana babu koda dan ɗan guntun nama a fuska wato ƙwarangwal zai tashi kenan shine shaidar can kuma an ce zai tashi da keke karci a fuskar tashi wakala manzo Allah ya ce inna shamsa tadnu yawmal qiyamati rana za ta yi ƙasa ƙasa ranar alkiyama hatta ya buluga al'arako nisfa al'udun har gumi zai kai wasu mutane rabin kunna tun daga dinduniya kafa su har sai ya rufe ya yi musu linzami hakkun gumi fa hum kadhalika istaghathu bi adama in sun samu kansu a wannan halin kunci sai su nemi taimako ma'ana annabi adam ya roƙa musu Allah ma'ana shafa'ar cewa ayi ya hisabi sannan annabi adam ya ce a'a sannan a ji wajen summa bi musa a ji annabi musa summa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama sannan a ji wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai yi ceto sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan hadisi karar ba sai an yi bayani akai ba ko shine hukuncin wato wato abin nan hukumar da za a yi wa wanda yake roƙon mutane ta kastoran dan ya tara da roƙo dan ya tara da roƙo ma'ana ba a roƙa don a yi arziki da roƙo a tambaya a tambaya a tambaya har wai mutum yana so ya zama ya tara da yawa da tambaya wanda ya wannan to ga ukubar da kuma wannan kaga yana nuna aibi ne laifi ne yin hakan dan shi halin da zai samu kanshi ranar alkiyama fuskar sa babu ko da tsofa ne na nama ya zama kwarangwal haka zai tashi wannan kuma alama ce da kamar yadda manzo Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama mutane za su tashi da alamomi tunda duk wanda aka gani za a ce wannan abu kaza yake a duniya to kaga alamar wanda an ga fuskar sa ba nama maroki ne kenan a duniya yana roƙon mutane wanda ya nuna cewa wannan yana nuna haramun ne roƙon haramun ne roƙon yani ana zargin masu roƙa mutum ya haƙuri shi ya fi masa alkhairi babu haddo alghina babin da yake ta to an ce in kana da wadata wa kana hu ghinan yana da wadata hadisi na makaranta a baya wanda iru roƙa hali yana da wadata nawa ne wadata haddul ghina me iyakar in kana da nawa a'a ai zai gaya mana hadisin zai bada amsa ana bi hurairah radiyallahu anhu kala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba miskini ne ba laysa miskinu ba miskini ne ba allazi yatufu ala nas ko ka ce ba shi kadai bane miskini wanda yake kai kawo akan mutane tuf yana kai kawo ala ta ruddu lukma wal lukma tani a bashi loma ɗaya loma biyu ikama gabansa ba shi kadai ne miskini ba wata mara wata marata ne a bashi dabino ɗaya ko ƙwaya biyu ya kama gabansa ba shi bane miskini mu a wajen mu shi muke gani miskini mu a wajen mu wanda yake bara yake roƙo shine miskini a'a wanzu Allah ce sallallahu alaihi wasallama da yawa yana gyara wa mutane fahimta yana gyara mana irin fahimtar mu kamar da yake ya tambayi sahabbai yace atadruna man al-muflis kun san waye matsiyaci cewa na bayin da yake an yi masa eh, tafliti an wawashe shi bayan da yake sai suka ce amalla ah, dirham lahu wala dinar wanda a duniya bai da kwandala bai da dinari shine muflis mu a wajen mu haka ne bankrupt ne bankrupt wanda bai da kosi shine muflis to wannan kaga ai eh, yaren eh, abin nan da yare aka fassara ma'ana linguistic ma'ana aka ba eh, abin nan ma'ana ta yare mu a wajen mu sai ta ba shi bane ku bari ku je kiyama za ku ga muflis yana da tarin arzikin zai zai tafi da shi gujiri amma duk za a kwashi shine muflis shine a tarare shine wanda ya shi shine wanda zai waye gari bai da ku kwandana duk yayi ta wahala a duniya sallah azumi umra zakka hajji wani ne wani ne amma matsalar ya shiga hakokin mutane kuma da ladan shi da aikin shi na alai za a biya bashi sai waye gari muflis to ko a duniya kallon wanda bai da ko sai shi kuke duwa a'a ku bari za ku ga na gasken wannan wannan ai ba ba ba ne wannan wannan tunanin ku ne ta to haka da manzo Allah ya sallallahu alaihi yake gyara mutane fahimtar su ar-raqub shine mutumin da sa suke yawan mutuwa yace man ar-raqub kun san waye arrafu wanda suka ce wanda in a haifa a haifa masa ya mutu a haifa masa ya mutu a haifa shine arrafu a larabci ce a ba shi bane shi arrafu ai in an haifa maka ya tafi lahira ai baka rasa ba ai ka abin nan ne zai maka ceto so ba shi bane kai ka wanda yake tafiya ai wanda yake tafiya kamar yadda yake cewa ne abin nan gaba da sadaka ce ma na kasu sadakatu min mal in ka bayar ba ragewa ta yi ba ƙara ka yi domin ka ba da ɗaya Allah goma zai baka so da ka ba da ɗaya waye riba kai kai riba saboda aka bata ragu ba a'a amma a tunanin ka ba yanzu kana da goma in ka ba da shi kai tara ya rage a'a bai ragu ba yanzu da ka bayar to goma sha tara ya zama goma sha tara ya zama da ka ba da biyu ashirin da takwas ya zama da ka ba da uku talatin da bakwai ya zama kana bayarwa yana karuwa ne aka sun kai tunaninka na cewa kana bayarwa domin kai a gaban ka kawai abin da yake zahirin kake gani amma baka hangen kuma za abin da yake gaba na ajiyar da kake yi to saboda haka manzo Allah ya ce karka kalli miskini a matsayin wanda yake mai yawo ya a bashi a bashi kwandala ɗaya nan kwandala ba shi ne miskini ba irin yadda mu muke zato sai yace ce walakin almiskinu hakikanin miskini shine allazi la yajidu ghinan yughnihi to kaji hadisi ba yi da wadatar da za ta wadatar da shi la yajidu ghinan yughnihi ba yi da wadatar da za ta to amma yana da wadata wata iri wacce bata wadatar da shi ba a yana da wadata wadda ba ta ishe shi ba eh amma yana da abin ba bai da komai wancan da kake ganin bai da ko abin nan ba shi ake kallo ba yana da dan abin da yake da shi wala yuftanu bihi kuma ba a gane shi saboda ana tamanin ai bai da matsala fa yutasadda alai bari a taimaka a bai sadaka sai a wani nan ba sadaka ba zan ba shi ba kamar ya wadata saboda yi gasa mashi Allah ta sha sati ko da ku ta ɗan biyu an gyara ta an yi guga kuma alhamdulillah hulasta za ka ga tana irin abin nan sai tana kyalli a tunanin ka ai wannan bai da matsala amma ba haka bane wadatar ji wala ya komo yas'alu alun kuma ba zai iya tambayar mutane ba yana da kamun kai yana da kamewa amma kuma bai da ni abin da zai wadace shi a yanzu da ake magana babu karya safin gobe sai an waye gari ake tunanin ku yi haƙuri mu ga yadda za a waye gari babu a gidan babu da gaske babu amma dai ba zai fita a wulakance don ya nuna bukatarsa ba a zai fita cikin kamalinsa amma kuma lashi da lahu tunan yuhnihi yi da abin da za a ce abincin kwana biyu bayi da shi bayi da abincin kwana biyu ko uku a'a ku yi haƙuri in Allah ya kai mu gobe za mu fita mu nema a cikin arzikin Allah kuma a fita din dan abin da aka samu a kawo iyalan ayi haƙuri shikenan kuma ana ta harka yana abin nan wata kilma yana da babur eh, wata kilma yana da babur ko yana da keke ana ka masa kallon arziki ana masa kallon amma kuma wadatar bata isa yadda zai rayu cikin rayuwa da saboda yanzu ana magana misali a ce mutum ya aje abincin shekara sai waye zai wannan amu a wajen mu ai sai wanda ya isa abincin sati guda ma ko wata ɗaya ko wata uku wata shida a ce kana da shi ai masha Allah kai a'a al'adar wanda zai fita gobe yau ya nema na gobe gobe a nemi na jibi to wannan shine ake cewa miskini a hakikanin abin nan na shari'a duba ta shari'a saboda haka ku daina kallon mutane ku ne musu kallon wadata ku ki taimaka musu a'a ku abin nan shi yasa ma hadisin gaba zai nuna cewa abin nan ku dan rika bincikawa ku dan rika bincikawa ku dan rika bincikawa ma'ana shi yasa Allah ta'ala yace la yasaluna an-nasa ilhafan ba sa roƙon mutane roƙo na naci ba sa roƙo roƙo na na naci ah, shine da ya kawo wannan babu yace babu kaul Allah ta'ala la yasaluna an-nasa ilhafan wa kam al shi ne haddul ghina waɗanda ba sa roƙon mutane kuma baya ka duba ayar lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi malamai suka ce waɗannan yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifun bi la yas'aluna an-nasa ilhafan wato akwai fakire wanda suka yi hijira suka bar garuruwan suka da Madina ka bar inda ka saba garin ku ka bar sana'a ka bar yanzu ka dawo ka zauna a masallaci wasu suka ce su a ashabu suffa ka zauna a masallaci ba kama san gari ba tukun kuma su suna da burin su koyi addini su koyi ilimi so ba ta da tunanin yanzu an zo an ɗan zauna a fara tunanin a yi kasuwanci ko a fitar abin nan safara da wai a'a sun haƙura su zauna su koyi addini kuma in ka zauna koyi addini dirkiya bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna masallaci amma wa zai ba su abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sallar isha in an gama sallah sai ya kalli sahabbai sai ya ce wane tafi da mutum biyu kai tafi da mutum uku kai tafi da mutum kaza gidanka dan abin da Allah ya baku yi abin nan da shi ake abin nan ko a kawo daga gidan ma'aike sa a salama a ce a kawo a da haka suke rayuwa amma suna da kamewa su ba su da dukiya an riga an kwace dukiya su wasu rufi sabilillah an tsare su a cikin abin nan saboda addini an kwace dukiyarsu su an kore da garuwansu ba kuma ba za ta iya balaguro su yawo su yi tafiya ba asalin ma ina jarumi kuma baki ne a gari ba wannan to amma suna da kamewa ya sabuhu jahil azmi ya mina ta'afu saboda kame su sai wani ya dauka ai ba mabukata bane saboda tunanin shi in kana da bukata sai ka roka ka san wasu mutane in ba roka kai ba zai baka ba shi haka yi to kuma kai kana jin baka san ka roka sai ce a ai ka wadata baka roƙa ba a su kuma suna da kamewa ba sa roƙo sai manzo Allah yake ya ta'rifuhum bi simahum amma da zaka lura da su zaka iya gane su ta'rifuhum ai zaka iya ganewa zaka iya fahimta cewa waɗannan mabukata ne duk da cewa la yas'aluna an-nasa ilhafan ba sa roƙon mutane roƙo irin na naci ilhaf to wannan kaga mutanen Allah ya yi bisa ne cewa suna da haƙuri suna da haƙuri sannan yace haddul gina menene iyakar wadata kaga sai yace me la yajidu ghinan yughnihi bai da wadatar da zai wadatu da ita shine miskini to wannan malamai suka ce wannan hadisin yana nuna mana cewa yana da muhimmanci a rika bibiyar mutane a dan a taimaka musu ma'ana ana nufin bibiya ka rika lura da yanayi kar kawai ka kau da kai alhali alhamdulillah kana dan wadata kana ganin wani ya alama ya shiga an ce ya tafi kasuwa ko sana'a ya dawo ka ce a ah, yana sana'a yana da kasuwa ba ruwanka da shi a'a ba a yin haka ka duba 'ya'yansa mana ka duba yanayin kai kawo matar sai take fita kowa ne ai zaka gane a unguwa makocinka ko ba ka ko a masallaci yadda in an zo sallah an haɗu sallar kaza sai zaka iya gane yanayin mutum to sai ka taimaka masa kamar yadda malamai suke cewa wannan aya tana nuna ah, kula da 'yan uwa wanda zaka taimaka musu kar ka dauka kana ganin mutum da yana kai kawo da ya gasa mai dan kyau da wane ne kawai ka ka kau da kai cewa aiki mawadaci ne eh yana da wadata amma wadatar da la yajid ghinan yughnihi bata ishe shi ba yana buƙatar taimako an dan bashi dan kwanin shinkafa ɗaya zai taimaka ya rage masa wani abu kai a wajen kwanin shinkafa ɗaya mai titi ba wani abu bane in ka dan bashi ɗari biyar zai taimaka a dan sai abin nan kalanzir na abin nan gwangwani ɗaya a sai man girki gwangwani a dan sai abin nan na naira hamsin wani ne sai ga an kasar ta ɗari biyar ɗin an ɗan yi wani abu ka taimaka masa wata ilma bai da ita wallahi aljihu amma kai kawai abin da kake kallo dan bai zai wake rigarsa to yanzu Allah sai kun sa mutane sun shigo cikin dauɗa kafin ku taimaka musu wannan ai ba yi masa adalci ba kuma mutum yana da kamewa baya so ya nuna ishrafu nafsin ɗin da aka hana ka nuna bukatarka ka bar kayanka ka yi abin goge su ba wai dan ka nuna lalle a gane cewa kana da bukata wannan ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne to sannan nawa ne wadatar malamai a wannan hadisi da yake ta laisar miskin lalle ta rudu akila wa akila kar ka ɗauka mai roƙon nan shine miskini in ka ɗauka ka ce a ba miskini mabarata a ba su ba ne ba su waɗannan ai ba sa cikin lissafi waɗannan ai masu wadata ne saboda in ka ba shi ɗaya ba shi ɗaya tun da yawo yake yi sai ta da yawa sai ta da yawa amma wannan bai tambaya ba kuma yana da bukata bai roƙa ba ina zai samu dole sai kun taimaka mata ka kau da kai to kuma ka bai cikin kunci da damuwa kuma wannan ba daidai ba ne ayat tana nuna hakan ba daidai ba ne wanda yake kai kawo a tsakanin mutane ba shi ne kadai miskini ba a'a ba miskini ko da yake shi ma din miskini ne ya shiga cikin wannan lafazin amma ba shi ne wadda shari'a take magana ba da aka ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin to masakin da fuqara waɗanda ba masu roƙon mutane ba ba su ake nufi ba ba su ake nufi miskini na hakika shine wanda yake da hakuri baya roƙa alhali yana da bukata an gane ko malamai suka ce a wannan hadisi akwai ikadul abin nan ikadu rasulullah sallallahu alaihi mu'min li an yashadda bi faqdihi li ashadd al maskana in za ka yi taimako kar ka yi taimako sai ka duba mutanen da suke da bukata ka taimaka musu an gane ko wanda suke da kamewa kuma alamar suna da bukata to ka taimaka musu ba sai sun roƙa ba in ji malamai suke faɗa wannan cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna lafazin da mutane suke amfani da shi ba shine hakikan lafazin da shari'a take duba ba a lafazin da shari'a take duba ita ce dai la yajidu ghinan yughnihi kaga yana da dan abin da yake da shi amma ba zai wadace shi shi yasa malamai suka yi sabani game da wanne ne yafi bukata fakiri ko miskini suka ce to ai miskini an ce yana da dan wani abu ko ba haka ba tun daga cewa amma abin nan fakanar limata ke na yamaluna fil bahri wa amma safina suna ma da ne abin sana'a suna ma da sana'a amma kuma abin baya wadatarwa kusan yau 90% namu duk mun shiga wannan ko ba ka ba duk mutane za ga ana yi din amma wadatar ba ta da bata isa ba inda za ka biya bukatun rayuwa a ce da kaza da kaza dole sai an haƙura da wani abu to amma dai abin da shari'a take dubawa shine in za ka yi taimako ka duba wanda yake da bukata ka taimaka masa ka daina kallon wanda ba shi bane hakikanin wanda shari'a take nuni zuwa gare shi sannan an yaji wanda suke kamewa la yas'aluna an-nasa ilhaban kaga ce wala yakumu fa yas'alun nas yana da hakuri ba abu din amma ba zai tashi ya roki mutane ba zai tashi ya roki mutane a nan batun layi jirgin yugnihi gaskiya ya kamata mu dan karanta maganganun malamai da suke magana akan wadatar me to wadatar da aka ce ba yi da wadatar da ta ishe shi nawa ne to abin da za a ce yana da yana da wadata malami sun tattauna kowa yana kawo hadinsa nawa ne wadatar wasu suke suke cewa wadata 40 dirhaman dirhami arba'in domin ya zo a wani hadisi man ta'ala wa lahu uqiyya aw ajluha faqad ta'ala ilhafan wanda yake da uqiyya shine dirhami arba'in ya roka to ya ya wuce gona da yi ya yi roko bai halatta ya abin nan wasu kace a kamsu na dirhaman kamar sai imam ibrahim an-nakhai imam sauri ahmad ishaq suka ce wanda yake da eh, dinari hamsin sannan wasu suka ce a mai ce dirhaman wanda yake da kudin da za a iya bada zakka wanda yake da kudin yanzu nawa ne kudin zakka misali miliyan tara kenan ta wanda yake da miliyan tara ai ba zai ba za a ba shi taimako ba ba zai roko ba yana da abin da zai da zakka shi ba imam tabari yake ta wa sawabu indana fi dalika anna masala ahad yace wannan batun cewa mutum yana da kaza ko bai da kaza duk babu ba dalili bane a iya fahimta mun imam tabari na cewa ka iya tambaya ka roƙa dan dan baka da arziki da zai wadatar da kai ce babu wannan dalilin babu wata kafar da za ka za ta baka lasisi na me na roƙa babu yace wa sawabu indana fi dalika anna al-mas'ala makruha kulli ahad illa al sai wanda yake cikin larura ya kafu ala nafsihi talaf zai iya halaka in bai tambaya ba ba yi da shi kuma ba yadda zai samu ce wani balaga hadda al-khawf ala nafsihi min al wanda in bai tambaya ba bai zai iya mutuwa saboda yunwa wala sabila ila mai yurd bihi ramaka ba abin da zai iya hadiyar yawo da shi to wannan dole ya tambaya in ya bari ya halakar da kansa da ganga an gane ko sai yace wal mas'ala mubaha liman kana za faqatin wa in karihna ma wajada anha manduha bima yuqimu ramaqahu yace fit tambaya roko kowace iri wani irin roko ne abin ki ne sai dai in ya zama la budda to in ka tambaya ba za wannan mubah ne ya halatta wallahu ta'ala alam abinda mu karanta dai Allah ba mu lada muna roƙon Allah muna addu'a muna da suna sa mafi kyau da tuwo musamman ɗaukaka Allah ya ba mu aminci da zaman lafiya a ƙasar mu halin kunci da ake ciki Allah ya kama na sauki ya yi mana Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu